وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة وها هي الأيام تمر وراء الأيام وتتآقب الشهور وراء الشهور إلى أن وصلنا إلى أيام طيبة مباركة وإلى شهور طيبة مباركة فرض الله عز وجل فيها فريدة مباركة ألا وهي فريدة الحج يقول المولى عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ويقول سبحانه وتعالى مبينا وجوب الحج على المستطيع من الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ويبين لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الحج ركن ركين من أركان هذا الدين ففي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان عباد الله وهناك الكثير والكثير من الآيات والأحاديث التي تتعلق بالحج ومناسكه وتوجب الحج على كل مسلم ومسلمة بشروط خمس هي الإسلام والبلوغ والأقل والاستطاعة والهروية عباد الله ولنا عند الحديث عن الحج وقفات طيبات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطلق بها اللسان وأن يشرح لها الصدور وأن يفتح لها الآذان والقلوب الوقفة الأولى أيها الإخوة هي أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في الأمر لقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع نعم يا عباد الله عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس قائلا أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فهجوا فقال رجل أكل آن يا رسول الله فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه من هنا عباد الله نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا بيانا شافيا أن وجوب الحج مرة واحدة فقط في الأم ولا يجب الحج أكثر من ذلك والوقفة الثانية أيها الإخوة هي استهباب تعجيل الحج عند الاستطاعة لقوله صلى الله عليه وسلم عجل الخروج إلى مكة أي الحج فإن أهدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة ولقوله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتدل الدابة وتأرد الحاجة وكان عمر رضي الله عنه يقول في ولايته والله لقد هممت أن أكتب في الأمصار من كان غنيا ووجب عليه الحج ولم يهج فافرضوا عليه الجزيه وكان سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول لو علمت في البلدة التي أنا فيها غنيا من الأغنياء ومات ولم يهج ما صليت عليه ويقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال هو الحج والزكاة عباد الله من هنا يستحب لنا التعجيل في الحج عند الاستطاعة والقدرة والوقفة الثالثة هي الحج من مال طيب فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا ففي الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له أو فأنا يستجاب لذلك من هنا يا عباد الله فينبغي جمع مال الحج من نفقة طيبة وأن يكون الحج من مال حلال والوقفة الرابعة هي النظر في الدين وكتابة الوسيئة وينبغي للحاج قبل حجه أن يكتب ما له وما عليه فإن كان عليه دين ينبغي أن يسدد دينه أو أن يستأذن من الدائنين في الصبر إلى الحج وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده يقول ابن عمر رضي الله عنه تعليقا على هذا الحديث ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي نسأل الله عز وجل أن نكون كذلك الوقفة الخامسة عباد الله هي وجوب التوبة إلى الله عز وجل قبل الحج نعم يا عباد الله يجب فينبغي على الحاج قبل أن يهج أن يسارع إلى التوبة توبة إلى الله عز وجل وينبغي له أن يعلم أن الله عز وجل يقبل التوبة من العباد مهما بلغت درجة الذنوب ومهما بلغت درجة المأسية وينبغي له يا عباد الله أن يعلم أن التوبة لا تتحقق إلا برد المظالم إلى أهلها فإن الله سبحانه وتعالى يكفر ما بينك وبينه وما بينك وبين نفسك أما الحقوق التي بينك وبين العباد التي عليك للعباد فلا يكفرها الله عز وجل حتى يكفرها العباد فهو العادل وهو أحكم الحاكمين وهو صاحب المحكمة التي لا تقبل النقض لأن القاضي فيها هو الله عز وجل وأساس الحكم في هذه المحكمة هو قوله جل جلاله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت عنده مظلمة من أخيه من إربه أو ماله فليحللها من صاحبه من قبل أن تؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه عباد الله فاستغفروا الله إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله الذي فرض الحج على المستطيع فرض الحج على المستطيع من عباده وجعل الحج ركنا من أركان الإسلام وأوجبه مرة في الأمر لا كل عام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من وقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام صلاة وسلاما دائمين متلازمين متآقبين بتآقب الضياء والظلام أمة الإسلام هناك وقفة سادسة والأخيرة وهي أن نتذكر دائما بأن للحج فضائل ففضائل الحج كثير أذكر منها على سبيل المثال للحصر أنه من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن فضائل الحج أنه جهاد المرأة والضعيف والكبير قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأمل أفلا نجاهد قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور وهذا عباد الله بالنسبة للمرأة ومن فضائل الحج أنه يكفر الذنوب ويمحوها فقد قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يبسق غفر له ما تقدم من ذنبه وأخيرا عباد الله الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حجا مبرورا وزيارة بيته الأتيق إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام عاكدين ولا تسلد علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا واقض حوائجنا وحوائج إخواننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 22 ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam 1439 shida ga watan bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salam 2018 hudubarmu ta yau matashiya zami ma alhazai musamman da sauran musulmi baki ɗaya. muna fatan wanda duk bai aikin haji ba Allah ya bashi ikon aikin haji wanda yayi Allah ya bashi ikon maimai akan wajibci da farancin aikin haji jama'an musulmi kaman jiya kamar yau ne kuna shudewa watanni na biyo baya gashi Allah ya kawo mu cikin wasu kwanaki masu tarin alhairai da albarka cikin watanni tsarkaka ashhurul hajj shawwal zulqa'ida zulhajj a waɗannan watanni Allah ya fardanta mana aikin hajj farali ne mai yawan albarka mai yawan alkhairi hajji dole ne ga kowane musulmi Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin alƙur'ani mai girma alhajju ashurin ma'alumat faman fi hin alhajj fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب aikin hajji watanninsa sanannu ne mun shiga shawwal yau 22 ga shawwal zulqa'ida sai zulhajj goma da shi subhanahu wata'ala ya ce wanda duk ya fardanta zai aikin hajji a waɗannan watanni to ya sani duk wata kalma ta alfasha da aiki na alfasha a kul alfasha a kowane lokaci haramun ne a lokacin aikin hajji ya fi tsanani ka duba da mutum zai yi gantali kai ba gantali ba ko iyalinka ka gani ana aikin haji kana aikin haji na ɗaya sai ka cika aikin hajin baka da lada ka yi laifi ne ma zunubi na biyu sai ka tuba na uku sai ka yanka na hudu sai ka dawo dole-dole ka biya in Allah ya kai mu baɗi ashe wannan yana nuna maka duk wata ɗanyar kalma mummuna ga alhaji ya kiyaye ta kai subhanahu wa ta'ala ya ce ko wani nau'in fasikanci kowane iri ne ba a yadda alhaji ya yi ba ba fasikanci ba jayayya da sa'insa na baki ba a yadda alhaji ya yi ba shi ne wala jidal fil da abin da kuka aikata na alkhairi Allah yana sane da shi zai yi sakamako ku nemi guzuri lokacin da za ku je aikin hajji kada ka je kana ba in ba ka da guzuri ko kana da kudin jirgi kakkaje sai ka samu isasshen guzuri alkur'ani ya ce ba nan take ba fa inna khairar zadi a taƙwa mafificin guzuri gaba ɗaya da alhaji zai guzuri da shi taƙwal ilah tsoron Allah kiyaye dokokinsa nisantan abin da ya hana sai ka zauna lafiya wata ta'ala ya ce ku ji tsorona ya ulil albab ya waɗanda Allah ya ba ku hankali da basira Allah subhanahu wata'ala a wata aya ayaye mana bayanin wajibcin aikin hajji ga wanda ya samu iko ne Dan da yawa akwai nau'in wajibi ko farali ko rukunai biyu mafiya yawan mutane ba su samun ikon yi shi ne aikin hajji da muke magana yanzu da zakka yanzu da za a ce duk wanda bai taba aikin hajji ba bai taba zakka ba in ya zo zai fita ƙofofin masallaci za su kulle sai gobe to mafi yawa za a kwana a nan mafi yawa kuma ka dubi na kusa da kai ya dubi na kusa da shi ya dubi na kusa da shi wane ne alhaji wane ne kuma ya taba zakka ko na shanu ko na dabbobi ko na noma ko na tsaban kuɗi da yawa yanzu ana neman abin da za a sa a bakin salati nema sai 'yan kaɗan ne waɗanda suke iya ko suke da abin zakan saboda haka kaga ashe ga mai iko ne ba kowa da kowa ba alkur'ani yana cewa walillahi alan nasi hijjil bait manista ta'a ilaihi sabila wa man kafa fa inna allaha ganiyun 'anil alamin Allah ya wajabta aikin hajji a kan ɗan adam kan al'umma amma ga wanda dai ya samu ikon yin haka menene iko azadu wa rahila zan kana da guzurin da za ka rike sannan ka samu jirgin da za ka hau in an cika sai ka haƙura sai baɗi tun da yanzu akwai adadi duk da dai yanayi ya zo ba a cika cika kujerun ba yanzu in dai kana da kuɗin kujera kana da guzuri a yanzu kaman garanti ne ma sai in ba ka da shi saboda haka in ba ka da kuɗin kujera ko kana da kuɗin kujera ba ka da guzuri a a a a a kakka hau jirgin yawo ka je kai ta tangaririya sai in kana da guzuri Allahu akbar addini mai sauki addini yusrun wa shari'atu samhatun in ba ka da shi in ba baka iyawa Allah ya ɗauke maka kuma kana daidai da kowa wa man kafara wanda ko yake da hali yace ba za a yi aikin hajin ba aikin haji ya yi tsada miliyan da rabi ne to fa inna Allah ganiyun anil alamina Allah ya wadata barin talikai ko kayi ko kakkayi Allah baya son aikinka in ka ce ba za ka yi ba wa man fara ma aka ce wanda ya butulce ya kafice ya ce ba zan yi ba to Allah ba zai amfana da ɗa'aka ba ba zai cutu da saɓanka ba amfani ko cutuwa zai dawo a kanka ne ko a gare ka jama'an musulmi haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana bayani ta hanyar ayoyi da hadisansa cewa hajj rukuni ne babba cikin rukunan addinin nan namu mai daraja hadisi ya inganta buhari da muslim daga abdullahi dan umar allah ya kara masu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyar islamu ala hamd shahadati allah ilaha illallah وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أن جن جنشك أن الدين المسلم تي أكر كني قدا بيني ندي كلمة شهادة إن بات كومي يا واسي كومي كي إن كلمة شهادة توحيدي بتتبت با ranar tashin alkiyama za a yi fatali a watsi da aikinka وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله يكرم صلى الله عليه وسلم yace ka shaida ka yi imani na yaƙini ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya bauta mai kyakkyawan sakamako sai Allah kuma ka yadda ni ne ɗan saƙon da zan kama kaya ko abin da za ka bauta wa Allah jalla jalaluhu da shi na biyu ka tsaye da sallah wannan kowa na yi kowa na iyawa ko da a kwance ne ba a ɗauke maka sallah ba na uku ka ba da zakka mun gama magana ba da daɗewa ba ba kowa ke ba da zakka ba wani har ya mutu wallahi ba zai yi zakka ba domin bayi da dukiyar da zai yi zakkan kuma zai shiga aljanna wal hajj sannan a yi aikin hajji shi ma ba kowa ke iyawa ba domin ba kowa ke da wannan sununin kudin da zai biya ya yi ba amma kai da kake da shi in kaƙi to ka jefa kanka cikin tsomomuwa cikin hallaka cikin fitina cikin bala'i cikin musiba kamar yadda za mu je daga zancen magabata na biyar na ƙarke azumin watan ramadana wanda yake tsakaninka da mahalicinka ne yana koya maka takwa domin ba mai sanin mai azumi na hakika sai rabbul izzati wal jalal na'am ya ibadallah waɗannan su ne rukunan musulunci mafi yawa ukunnan muke iya yi wato kalmar shahada sallah azumi da yawan mu ba ma iya zakka domin ba mu da abin da za mu yi da yawan mu kullum muna fatan Allah ya kai mu ƙasa mai tsarki to Allah ya kai mu gaba ɗaya jama'an musulmi akwai ayoyi da yawan gaske da hadisai waɗanda suke sun fi ƙarfin a karanta su a wannan matsayi waɗanda suke bayanin aikin haji da abubuwa da suka shafe shi na hukunce-hukunce waɗanda ke wajabta aikin haji a kan musulmi namiji da musulma ta mace amma sai an cika sharuɗa guda biyar islam sharaɗi na farko duk wanda ba musulmi ba baya aikin haji balma haramun ne ya shiga hurumin makka ana hana shi shiga sai in yayi musulunci aikin haji bai zama dole sai ga mutum baligi yaron da bai balaga ba aikin haji bai kama shi ba amma in yayi yana da lada wata rana wata ayari tana wucewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan ayari sai ya ce manil qaum qalu al muslimun ƙalu wa man ant qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam فرفعت امرأة سبيها فقالت يا رسول الله ƙala na'am wa نعم ولك wata rana. wata baiwan Allah ko ayarin al'umma suna tahiya za su aikin haji sai suka haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi da ya gansu ya ce su wane ne nan sai suka ce jama'an musulmi ne ba su ma san wane ne ba ya yi baƙi ne ba su ma san manzan Allah ba amma sun yi imani da za su ce ya rasulallah suka ce baƙi ne musulmi ne mu kaga inda lokacin da ake alfahari da musulunci ake nuna isa da shi kuma ba tare da tsoro ba ba da shakka ba don ba su san wane ne ba amma yanzu sai kaga ofisa a ofis wai bai so a ce shi musulmi ne kai canka wallahi kayi katai duk wanda yake koya imaninsa a duk inda yake yayi hasara kai musulmi ne farko ko menene aikinka ana son a samu wannan ma'aikaci musulmi ne mai alfahari da musulunci shi mai taimaka ma musulunci shi kuma ba tare da ya cutar da wani ba ƙa'idan musulunci kenan sai suka ce wa man kai kuma wane ne kaga ba su san shi ba kenan ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wa jin haka ke da wuya sai wata mace daga cikin ayarin ta ɗaga ɗanɗanta ta ce wannan in yi haji da lada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am walake ajin. za a ba shi ladan aikin haji ke kuma da kika taimake shi ya yi? za a ba ki lada daidai da shi saboda haka ya yi aikin haji yana yaro ba haji ne na farilla ba amma kuma ana samun lada saboda bai waje ba sai ya zama baligi sannan take ba a kansa sannan na uku ya zan wanda zai aikin haji mai hankali ne domin an ɗauke wajibci da tilasti a kan mahaukaci da wanda duk yake wawa ko gaula ko sahuhu ko dolan da bai san abin da yake yi ba na hudu al-istita'a ya zan akwai ikon yin aikin hajin. iko kuma a nan kana da guzuri kana da abin da za ka hau kana da kujera kenan za ka iya biya kamar yadda muke faɗi sannan na ƙarke alhuriya ya zan kai ɗa ne yau a yanzu ba bawa alhamdulillahi kowa ɗa ne sai dai masu kama da bayi ga sunan tuli a wani ina gaya maka bautan da yake ya fi na da sai ka ga saurayi har ya lankwashe kamar lauje saboda yawan gaisuwa Allah kiyaye ka Allah taimaka maka bai da yancin shi wani ma sai ka gan shi da riga wai a yi mashi kala ɗaya komin dai wanta ba za a yi ba sai a yi mashi kala kala kala kala kala kala kala kala kamar mahaukaci ai bautan kala kala ne shi yasa alkur'ani mu'jizan sai ce falaqta amal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku ba har gobe ayi fakku ba dan wani suna ne kawai yana da wallahi ko cikin sha biyun dare ko ɗaya na dare ko uku na dare yana tare da iyalin shi wallahi wani ya kira shi a waya sai ya tafi zai zabura ya tafi kuma in ya ce tsuguna nan nan zai tsuguna sai safe to me kuma bambancin bautar kai Allah ya tsawake jama'an musulmi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu game da ayyukan hajji wanda za mu iya dubansa ta wato mahanga guda shidda mahanga ta farko ita ce hajjin nan sau ɗaya ne a rayuwa ba dole ba ne duk shekara sai kayi duk shekara sai kayi saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhaji maratan faman za da fahuwa taɓawo hajji sau ɗaya ne wanda ya ƙara to yayi yi wato ya yi nafila ka wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana ma jama'an musulmi jawabi yace ayyuhan nasu inna Allaha azza wa jalla qad farada alaikum alhajja hujju. ya jama'an musulmi Allah ya tilasta muku aikin haji ku je ku yi aikin haji sai wani bawan Allah ya kada baki ya tambaya yace a kulla amin ya rasulullah duk shekara sai mun yi annabi ya shiru bai ce uffan ba ya sake cewa duk shekara sai mun yi annabi ya shiru bai ce uffan ba ya sake cewa duk shekara sai mun yi sallallahu alaihi wasallam ya nuna damuwarsa da yawaita tambaya an yi shiru ba zai ga shiru ba ce laukultu na'am la wajabat wala mastata'tum da na ce eh da ta zama dole ko kana so ko baka so ko da hali ko ba hali duk shekara sai ka je aikin haji annabi ya ce wallahi kuma ba za ku iya ba sai dai a ta turawa a wuta to ma ya za a yi ba zai yiwu ba annabi ya ce Zaruni na su ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم كتاليني ku نسعيده كودين الشيشي yawa waɗanda suka gabace ku sun hallaka saboda yawan tambayoyin da suke ma annabawansu a basu amsa kuma su ƙi su saba ma abinda suka tambaya annabi ya ce daga yau fa'iza amartukum bi amr fa'atu minhu mastata'tum wa na nahaytukum an shay'in fad'uhu da abinda nace ku yi ku yi abinda za ku iya in nace ku bari ku bari kawai da abinda kaji Allah ya ce a kul to zaka rayu ba shi ka zauna lafiya mahanga ta biyu ya yan uwana ana son gaggauta aikin hajji matukan an samu iko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa عجل الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة وققوا تفتازوا مكة في أيكن هجي دينكو بيسني با ميزي ساميشي بوبئن يو ينا إياوا أكوي رش اللاتية أكوي بكاتوا أولا حديث من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتدل الدابة وتأرد الحاجة duk wanda yake samun ya samu ikon aikin haji ya gaggauta yi in shi kenan kudin je ka yi in dai da abin da zaka bar ma iyali arziki kuma na Allah ne Allah na iya maida maka ninkin baninki akwai waɗanda an dade suna abin na tsole masu ido suna da ikon ba su yi ba wallahi yanzu kuma ya ci ƙarfin su yawa baya dai kun san yadda kudin aikin haji yake mafi tsadan shi in ka koma 1994 dubu hamsin ne babban kujera dubu hamsin ne ƙaramar kujera dubu arba'in da ɗaya dubu hamsin ɗin nan za a baka dala dubu canji bayan an cire kudin kujera an cire kudin daki an cire kudin transportation an ni an cire za a baka guzuri dala dubu yanzu miliyan nawa ne miliyan ɗaya da rabi nawa za a baka dala ɗari bakwai idan baka yi ba kuma kana ganin wai kai kai kai ya yi tsada ko ya sauko ko yaya ne ko yaya ne to sai a wayi gari ya ɗaga yadda ba za ka kuma iya biya ba kaga ta dillu dabatu kenan abin hawan ta ɓace ta gudu ta gudu ko kuma ta'arudul haja gashi kana ji kana gani wata bukatar ta taso Lafiyanka ma kake nema ko abin da za ka ci ma ne kake nema ana maganan aje haji to saboda haka sai mun yi da gaske sai mun kula shi ya yasa dina Umar Allah ya ƙara masa yadda ya ce, wallahi laƙar hamamto an aktuba fil amsar man kana ganiyan wa wajaba alaihi Hajji, wa lam yahuj fafridu alaihi aljizya wallahi nayi ninyan in rubuta takarda zuwa ƙasashen da nake mulki gwamnoni na a kasashen duniya cewa duk mawadacin da zai iya aikin haji bai je aikin haji ba ku sa mashi jizya ya zama kaman ba maguji Allahu akbar Sa'id bin Jubair Allah ya kara masa yadda yake cewa law alimtu fil baldati allati ana fiha ganiyan min al agniya wa mata wa lam yahuj ma sallaitu alayhi da zan san wani mawadacin da zai iya biyan aikin haji aikin haji ya aikin hajji ya mutu aka zo aka ce malam yi mashi sallah ya ce wallahi ba zan mashi ba sai dai wani ya yi ba ni ba dan abbas Allah ya ƙara masa yadda a ayar da take cewa hatta iza jaa ahadakumul maut qala rabbin ji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu wanda zai mutu ido ya so majuyewa yana ya Allah ka dawo da ni in yi aiki na gari a abin da ne sakaci ban yi ba dan abbas ya ce ana nufin aikin hajji da zakka ne bai yi ba jama'a musulmi wannan bai ishe mu darasi ba abu na gaba ka tabbatar da aikin hajjinka da dukiya ta halal ne ba haram ba idza hajjata bi malin kulluhu suhutun fama hajjata walakin hajjatil yihu ka jirgi ka yi sata ko ka ci haram ko ka ta riba ce to kaje kawai kayi yawo gandoki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana ayyuhan nasu inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ya ku jama'a Allah mai tsarki ne mai tsafta ne bai an san aiki sai na halal mai tsarki mai tsafta a takaice mahanga ta hudu shine in za ka tafi aikin hajji ka duba ana bin ka bashi ka rubuta kuma wasiya in ana bin ka bashi ka biya ba su sukan mutane shine a haƙu in ya ragu ka tafi in bai ragu ba bashi ya cinye shi kenan baka da kudin dama na mutane ne ka biya in kuma baka biya ba ko kuma akwai wanda baka biya ba ka nemi izinin wanda kake bi bashi to za ni aikin haji da Allah ka yadda anya zai ce ya yadda yana jin ka koda dubu ɗari ne ce dubu ɗari kawai ta rage mun taka sai Allah ka ban izini in je kila ba shi da dubu goma sai ya bani dubu ɗari ban dubu ɗari na in Allah ya nufa Allah ya ka maka ta wata hanya bai yi laifi ba bai yi laifi ba ka a ce ya hana aikin Allah a'a aikin Allah ya yi domin jinkirin mai ikon biyan bashi zalunci ne kamar yadda hadisi ya nuna haramun ne zalunci ne haila yau bari mu gangara mahanga ta biyar shi ne wajibi wanda zai je aikin hajji ya tabbatar da ya tuba kafin ya tafi tuban nan tsakaninka da Allah kowa ya san laifin shi wani makaryaci ne wani dan kista ne wani algungumi ne wani mazinaci ne wani mashayin giya ne ga dai nan ga nan dai duk irin waɗannan abubuwa tsakaninka da Allah ne ka tuba ka sake kuma ka yanke kenan sannan kila akwai wasu laifuffuka tsakaninka da bayin Allah ka ci mutuncin wancan ka zalunci wancan to ka yi raddin mazalim kamar da haƙoƙin jama'a zuwa gare su don Allah na iya yafe maka abin da ke tsakaninka da shi ko abin da kai ka cutar da kanka amma abin da ke tsakaninka da bayin Allah sai ka nemi su yi maka afuwa su yafe maka sannan Allah ya yafe maka don Allah adali ne bai ɗaukan haƙƙin wani ya halatta ma wani kuma zai yi hukunci gobe kiyama wa nada'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin duk komin kankantan abu za a yi bayani dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kanat indahu mazlamatun li akhi min akhihi min irdihi aw malihi falyuhallilha min sahibihi wanda duk ya cuci ɗan uwansa a dukiya ko a mutunci to ya nemi halacci kafin komai Allah ka kare mu sai mahanga ta karke a gurguje kullum mai aikin hajji ya tuna akwai darajoji daban-daban kai ya dubi kudin da zai kashe ya dubi cika kamalan hukunin musulunci da ladan da zai samu na daga ciki duk wanda ya je aikin hajji in an dace to ya yi wani aiki ne wanda yake mafificin aiki bayan imani da jihadi kamar yadda aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki yafi kowanne yace imanin billahi wa rasuli kai imani da Allah da manzansa aka ce sai ne yace jihadin fi sabilillah sai aka ce kuma sai ne yace hajjin mabru kai haikin hajji amsashe gamsashe bukhari ya ruwaito wannan na daga ciki Allah ya sanya aikin haji jihadin ya mace ne da mai rauni da wanda ya manyanta nau'in jihadi ne ya tabbata a hadisi ya inganta jihadul kabir wa ifi wal mar'a alhaji wal umra jihadin tsoho da mai rauni wanda bai da lafiya da mace shine aikin hajji da umra da hadisai dai da yawa da suka zo masu irin wannan ma'ana na daga cikin falalan aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ana ya ta zunuban bawa gaba daya yana cewa man hajja falam yarfus lam yafsuq gufira lahu ma taqaddama min zambi wanda yayi aikin haji bai alfasha ba bai fasikanci ba a aikin nasa an gafarta masa abinda ya gabata na zunubansa Allah ka gafarta mana a karke duka kwata-kwata annabi ya nuna mana in hajjin ka ya zama mabrur ba abinda ya hana ka ko zai hana ka shiga aljanna Allah ka haɗa mu a gidan aljanna sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umratu ilal al'umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjil mabrur laisa lahu jaza'un illal janna umra in ka sake mai da wata umran a tsakani ana yafe maka abin da ka aikata na laifi a tsakani amma hajj mabrur ba abin da ya cancanci sakamakonsa sai gidan aljanna ya Allah Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة لن تبورا Allah ka ba kowa ikon aikin haji kamar da wanda ya taɓa yi bayan wannan ya jama'an musulmi muna da wasu abubuwa muhimmai za ku ga kofofi da windoji ana canza sababbi wasu bayan Allah suka ɗauki gabaran yin wannan aiki saboda Allah. To yadda suka kula da masallacin Allah muna